Barka da zuwa tashar tsakar gida. Bismillahir Rahmanir Rahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Kwarata return kashi na goma sha uku. Sake tafiya ta ce cakas, cakas, cas, cas. Ta sama inda muke ta daro kasa, cas, cis. Duk malaman da ke kusa da inda muke a cikin aji sai da suka lego. Ai da gaira muke yin komai idan mutum kuma ya kuka mana da tsumin goge hawaye. Aikin ta ga maza ne bayan shekaru biyu take tashi daga aiki. kyauta na baki wannan idan ta yi miki ji daɗi kina muradi sai ki riƙa da kuɗin ki a siyo miki za ta fara bani labarin abin da ya haɗa da malamin da ke cikin aji da alajin da suke gidan shi aka aiko ana kiranta tashi ta ta tafi ni kuma na biji gidan nan da kallo tunani na farko da ya zo min shine wasiyar inna da ta ce kan in yi wani abin da mijina ban yi shawara da shi ba shin da yadda duka zan ɗora ko kuwa da yadda zuciyata har aka tashi makaranta ina tunani yau ba duka ya zo ɗauka ta ba ashir ne kuma da na koma gidan faɗa har an faɗa mishi abin da na yi a makaranta shi mutuwa zai yi ina zai sa kan shi kin samun ciwon zuciya sai na tafi na bar miki gidan nan ba dai zaki bani in zauna lafiya ba ko idan na miki faɗa ki zuciya da ni kaza kaza duk hakurin da na bashi rufe irin shi bai saurare ni ba ya ci gaba da masifa shi zai haɗa kayan shi yanzu yanzu nan ba za ki sake gani na ba sai ki duk iskancin da kika ga dama kuma idan ya kama yarinyar nan sai ya kashe ta to shikenan ka je ka kashe ta kuma wallahi sai na yi kuka wayyo Allah na na kurma wani irin ihu na nufi ɗaki da gudu jinya daɗe bai shigo bai sa na san yayi zuciya mutuwa ne har yanzu yana nan zaune inda yake daga sama ban sauko ba na ce ai sai ka tambaye ni mene kuma shi malamin me yi min kawai an zo an karanta maka ƙarya da gaskiya ka hau ka zauna gani ina da hawan jinin masu juna biyu a asibiti an ce na rage damuwa da kuntatawa kullum sai ka bata min riga ciki kuma shin da kai da cikin duk sai kun sa na mutu idan kin mutu ko bacci rana na yi in huta da halinki karamin yaro ya fi daɗin zama shigo abubakar falon ya sa ni shiru shi ma bawan Allah abin dige yake da gani irin shi ya sha bala'in mace duk bai kalle shi ba ni ma kuma ban koma ba ina daga sama ina kallon su magana yi kasa kasa ban ji abin da yace ba sai dai shi dukun yayi murmushi mai ciwo ƙara kasa kunnuwa ne amma duk iyakar masifa ta ban ji abin da suke faɗa ba sai da suka gama kuskus su abubakar ya fita yana fita duk ya fara faɗa wai ashe abubakar shi ma ɗanyen kai ne mahaukacin banza bai ma san matashi ta fi wannan wayo ba wai me ce ne tsaki ya sanna ya ce wai matashi zai kawo ki mata nasiha na ce mishi to wallahi ya rufa mu kanshi asiri kar ma ya kuskura matashi ta san hanyar gidan nan idan ko ba haka ba to wallahi zaman shi da ita ya ƙare fashewa ne da kuka tare da cewa wannan bakashe da kai mun kuma ƙarya ne yanzu ba tsayawa kika daga nan kina mun rashin kunya ba na tambaye shi shin tana baka abinci ya ce min eh tana maka sanda zuwa ya ce eh tana wanka tana wanke ido tana gayu e rashin kunya take maka ne a'a na ce to idan dai ba tauye ka take yi ba to ka koma kai haƙuri ni ma haƙuri nake yi na ce mishi ga kina rashin kunya duka kwana biyu ya sa kin warware shiru ne na juya mishi baya ina magana ƙasa ƙasa tsaki ya sake tare da cewa Allah da ya so ban faɗa mishi haka ba cewa ni dai yayi haƙuri ban ce ke ma fama nake da ke ba kawai dai haƙuri na bashi na ce mata ai lallaba su ake yi ni abin da ya ban ce wai ke kallon mai hankali yake miki har yana tutiya zai kawo mata shi da koyi da halinki bai san ni ma kurmin samun takaice yake ba ya dai kamata ki san abin da yake ka ce ya kawo ta mata nasihar ki fara yi kanki kafin ki ma wani yana faɗin haka ya fice daga falon mai gilashi daga inda aka kira ta tana gama abin da take gidansa sharifa ta wuce a nan falon mai sharifa aka zazzage kolin rashin kunya daga uwa haɗiyar dan ɗimo tunani mai gilashi duk ta mai da su wasu lusarai mama wallahi mata shi duk take ta shige da fice yadda yake son sharifa kika gaba ɗaya ɗauke wuta tabbas wata irin gagarumar jifa ce don wannan tarayyar da babu yan al'adu na san da tafiyar bata yiwu ba ta yi magana dan bugun cikinsu ainihin uwar sharifa ta saki baki ta hawa gefen layi ina shi malamin naku ne ma sharifa da ke full charge ta ce yayi tafiya ta yi magana cikin muryar mashaya tana layi cikin faɗa da duniyanci mai gilashi ta ce gaskiya ma kuma da laifin ku laifin mai nawa a ciki saboda Allah ma ku dan kiyasta duhun kai da wayayyar rayuwa maza fa yanzu irin su kallon rana yake akwai wanda baya son mace da sharifa za ta rika zuwa zance da hijabi dan Allah yan duniyar ai baki ki nuna musu hijabi ba domin wayayyar rayuwa zaki fahimtar da su kin iya cake take dan haka magana ta bata fita mai gilashi ta ce da Allah rufe mutane baki mai magana da magabata Shiru Sharifa ta yi migilashi ta cigaba da cewa, Mama ni ina da malami a can zandar, aiki yake kamar yankan wuka. Sai dai shi aikin shi sai an ɗebo fitina, zama ɗaya yake buga aiki fitina ta koma ta yi bacci. Malamin shi ne ya ɗaure min ugu nake baza hajar iskanci na kasuwa kasuwa. Kuɗin mota da na aiki duk ni zan bayar, idan bukata ta biya sai ki bani abuna. Mama Sharifa ta ce wani irin malami ne sai an jawo fitina yake aiki. Izar aiki ake gaya miki mama, su bala'in suke kwantarwa dan dai kawai su nuna muku jajircewa su a wurin iya aiki. Ku yi shawara sannan ku taro bala'i, ni zan totse muku duk fitinan masifar bala'in, Mikiwa ta jawo Sharifa suka fito waje. Wuri suka samu dan dan keɓancewa gefe ta ce, "Ke jaka ba ku zo kun daki matar dukwa ba." Sautin magana kaɗai ke fita amma baka jin maganar ta. Mai gilashi ta ce, "Idan kun ga dama ku zo ku dake ta." Tana faɗin haka ta yi gaba abinta. Shigu masu wayan tsiya, na gano kuma kuna hada da ɗan tsibbin ku. Fashewa mai gilashi ta da kuka tana tafa a mota tana cewa, "Allah ya tsine miki albarka Sharifa. Kin cuci rayuwata, Karshe na bigi da zaman baskwata." Wai mene miki? Laifin me na aikata haka da ciwo a rayuwarki? Me na tsare miki a duniya? Na rantsi da girman Allah yadda kika hana ni kima sai kin a gidan mai gadi ko dan share-sharen bulawoyi. Shi ma malamin na ku zan gano shi duk sai na watsi. Kuma idan na tashi uwar watsi zan muku yadda za a yi rabuwa ko gaisuwa babu ku da shi. Wai ta ɗauka ta kira Sultana, sai da ta gama karatun da za ta yi ta kashe wayarta, tana cewa ki aure dike zan gani. Da ni da ke da shi da ita matar tashi, an watsa wa kifi abinci a ruwa. Misalin karfe goma da minti goma sha tara na dare, kai mai karatu ka tuno wace ce ni tun farko da na fara baka labarin rayuwata. Na kira kaina da ma'abuciya iya shafa tare tsantsar kyau da cikakken bodi, da gudu tunanin da ke jikina ya fita daga jikina ya tafi sai da ya zagaye kaf ilahirin gidan sannan ya dawo mazaunin shi ƙarar tafiyar takalmina da ƙararrawar da jikina ke yi ya haɗe yake fitar da wani irin halakakken sautin da ke daskarar da zuciyar duk wanda ya ji sautin na hunku daga jiki har kayan da na saka fili na iba na fara bada taku fafi da ke kwance na kallo ce unguwa ja ki je ƙaniyar unguwa dariya tare da cewa kuma wai yayi bici kyau ba kusa da shi na matsa na ce ni din ce ban kyau ba dariya tare da rufe idanuwan shi ya ce wace nake yi wai yayi tsaki ne cikin jin haushi na koma gefen gado na zauna Bude idanuwan shi tare da cewa, ba ki juwa? Ka rufe min baki munafiki, kuma ba zan sake zuwa da kai ko ina zan je ba, tunda ka ce ban yi kyau ba. Bata fuska ya fara kuka ya ce wai yayi waca ne. Cike da masifa ne ce karfe min baki kuma ba na son ka. Shiru ya tura dan yatsa shi cikin hanci yana kallo na. Ka daina kallo na. Sauka ya daga saman garin yana kuka. Duk kiran da nake mishi tafiya shi ya ba ɗakin. Yaya, wai mummy ta ce ba ta cona. Tsaki duka ya ce ka wuce ka bani wuri. Gefen kujera ya rabe yana kallon shi cikin kuka ya ce kai ma baka can fafi. cikin ɗaga ya ce fita ka bani wuri na ce fita da gudu na kuka kai ma wani yayi na fata da kai daga ɗakin duka wurin ashirin da kai ƙara tashi ne tsaye ina miƙewa na jijigi da tayi wata irin suwa, cas burge na abin yayi na ƙara bada taku ina matsawa jikin mudubi tana cas cas dariya ne na samu abin wasa kamar yaro ya samu sabon takalmi mai tsuwa a wannan yanayi duka ya same ni shi kuma ya biyo fafiye da ke da ya ce ya bata da shi kamar wani gele kafin da ido na muzurai murmushi ne dan ni ina cikin shauƙi ne Iska ya jira baki sannan ya ce, "Ina fafi, ka je can ka neme shi mana." A fusace shigo ciki, gudun da ne don hawa saman gado ya ba jigidar damun ƙara sosai. Cacas, cas, cacas, cas. Wahalalin dariya duk da kyar a gaje ya ce, "Menene ke ƙara?" Ya magani na ƙoƙarin riƙo ƙafata. Tsayan gani mana, ya magani na fusgo da ƙarfi. Da sauri na hanka ɗaya rigar jikina na kunce zanin jikina. Na tsani jigida sai kin cire ta, wace karo ce ta baki ita? Ni zaki mai dama ka ciki da ka kaɗa min ƙararrawa? Da kokowa ya kama ta yana ƙoƙarin tsinkawa. Kar ka tsinka min abu, sai na tsinka ni dan iska ne da zaki rika min alama iye yi gani na gaura min mari in saka mishi hannun shi da na riƙe cizon hannun ne cike da ɓacin rai na ce ba zan saki ba kai ni kika ci zama hannu sai na kashe ki a tsorace nace shikenan tsaya baka so ko eh bana so amma ta shikenan bara in ciro maka ne magana ido na cike da hawaye a to sai ya kalle ni ni kuma na cire jigidan na mika mishi tar hannun shi idan amsa yana kallo na harara ta yi yana jinjina kanshi ba za ki bani ba a shugaba na ce mm ina makale ka faɗa ta daga kwanci duba ni ya sake tambaya ta a karo na biyu da kwantacciyar murya kuka na fara ina cewa ni dai ka bar min kaya ta idan baka bar min ba a radi kashe kaina zan yi hawaye saman gadon a shagwabe ya ce ba za ki iya ba a hankali na juya mishi baya ina ce shekar kukan ƙarya na rufe idanuwa na tare da ɗora hannun dama na a saman fuskata kusa da ni ya kwanta ya fara ƙoƙarin cire hannuna daga saman fuskata juyawa ne na riƙe shi ya ja ajiye zuciya da yanayin buƙatuwa tare da limshe idanuwan shi da shauƙi wai me yasa ne da yanayin matsuwa ya ce rike jigire ki mai magana daga baya A makare na da ɗaki na da sauri, yau na makara ko kalaci ba zan tsaya yi ba. Ɗakin shi na wuce na tona da tattare tattaren wasu ‘yan tattakin tarkacen da shi buƙatuwar shi ne. A ɗan zumuɗance na ce, mu je na makara fa. Ba tare da ya kalli na bai ɗan gajeren tsaki, wai ya manta bai faɗa min ba zai yi tafiya. Cikin ɓacin na matsa kusa da shi da hannuna na tambaye shi, ina kuma za ka je ne? Ni ma ban sani ba sai na fita. Cika ido na yi da hawaye da siririyar murya na ce, haba duku, ba na baka hakuri ba, shi ne kuma za ka ka banni? Rike kunnuwa na ne a daidai lokacin da hawayen ido na suka samu damar gangarowa a saman kumatuna. tare da cewa don Allah na bari na karasa magana ina rike shi tunda na baka hakuri sai kai hakuri kuma ka bari idan na sake sai ka tafi haba duku na karasa magana ina daguwa daga jikin shi ne mishi jigataccen kallo ki hakuri ba zan wani dade ba ya faɗa yana taɓa hanci na da dan yatsa nuni ni ma gaskiya idan ka tafi yau zan ji kamar in ce ban yafi maka ba takaitaccen murmushi tare da dukawa yana gyara takalmin abashi ci gaba ne da cewa to ka fa sani tafiya yau gaskiya shiga haƙƙina ne idan ka tafi ka zan ji irin yanayin da ka faɗa min jiya dan Allah wallahi idan ka tafi gaskiya zan shiga tashin hankali da sauri ya kan shekalin da yanayin damuwa ya ce ke me haka ai gaskiya na faɗa idan ka tafi matsala za a samu rike ne a jikin shi ta baya da kwantacce murya ya ce wace irin matsala karamar yarinya faɗa min in ji mana yi magana na wasa da gashin gemun shi a jikina a kasalanci na ce kawai dai zan yi ka. ya ja tsaki a yadda na fuskance shi ba haka ya so na faɗa mishi ba rufe idanuwan shi tare da cewa ta yi ake kewan miji faɗo min da me za ki iya kewa yayin da yake tunuwa idan muka kasance a inuwa ɗaya yar ne dariya ne cikin yanayin jin kunya na ce duk wata ne dariya ya mara sauti mai karewa da hmm amma ta kenan yanzu dai idan na fahimce ki kan yi tafiya eh wallahi kawai mu zama mu daina faɗa na karsa ina juyawa na rungume shi me yasa baka son jigidar da aka bani takawa ya fara yi ina kwance a jikin shi har zuwa bakin gado yake cewa mace ita gaba ɗayan ta kirkiri ce da hannun shi nuna yana ci gaba da cewa tangaran ne saboda su mata an haife su ne domin kwalliya shi yasa ana haifar da ake mata huji dan ado bata ga komai na mace ya sha bamban da namiji ba maganar ta tafiyar ta sigar ta kallanta da komai nata ya bambanta ta yi ado da kayan ado masu burgewa da ɗaukar hankali kamar zinari saboda yana gyara mata jiki ko cikin duhu kika ji maganar ta ba sai an faɗa miki bakin san mace ce domin zaki ji maganar ta da sanyi sanyi cikin nutsuwa taku nagarta matsayi da kuma aji kalli takalmin kafata kin ga irin nawa da naki da bambanci naku masu ado ne na maza kuma ko oho a yi musu wani tsini tsini a saka musu duwatsu da maɗauri macen kenan shi yasa komai nata yake da burgewa ni na son na ta zama mai ado da zobe yan hannu yan kunna sarƙa wuya da kafa amma tsabar shari yanzu ba damar mace ta saka sarƙar kafa shikenan an kai ta wani wurin daban da rashin adalci hmm. ita ma dai ado da ita wani boyayyen sirri ne jigida duk tana cikin kayan ado na mata Sirrin ta daban ne amma matan bariki su suka san shi shi yasa suka fi yin amfani da ita mata goma idan kika tara su zai wuya a cikin kaf ɗinsu ki samu mace ɗaya da ta saka jigida a ƙugunta amma idan zaki tara karuwan da suka san kansu suka goge suka kuma daɗe tare da sanin sirrin bariki zai wuya ki haɗa mace goma ki sami bin da a ƙugunsu ba su ɗaura jigida ba dalilin ɗaura ta da suke ni na sani amma ba zan faɗa ba dalilin su na sakawa da motsinta ai sun san abin da take haifarwa kuma ni ma na san su ni ne da ke baki saki daura ta batun da ma na ra'ayi amma duk abubuwan da kika ji na faɗa a farko idan kika saka wannan ra'ayi na ne har tukuici ma sai na bayar ni dai dan Allah ka bar min abu na in saka amma ta na bai ki saka lafiya amma da sharadi tom kar ki saka take fita na yadda duk kuma lokacin da kika buga kararrawar to falle zan zo kuma kin san ni bana zuwan banza wannan shine idan kin yadda ni da kaina ma zan daura miki ita na yadda kin yadda eh na yadda ba na jin hakuri babu wallahi wallahi jinjina kaina ne tare da tabbatar mishi eh na amince sauki ne daga jikin shi ce ina zuwa inda ya aje yaje ya dauko da kan ya zagaya min ita so adadin rubin da ya rubin ya ta guguna ni ma na shiga sahun mata masu daura lambar kugu yau ban je makaranta ba haka kuma duka bai tafiya ba fafi kuma yana wurin momi dan tun ce da yaje kai wa ashir kara cewa ya je ya kai shi wurin momi shine ya kai shi shi kuma ya ce a faɗa mana da ni da yaya fata da mu kuma duk ba mai kyau ba wai yayi ita ma mamin goyi ba ta hatu ba shi ma yayi bai kyau ba dokin ma shi ma bai yi kyau ba ita ma motar ba ta da kyau ta dadi ta fi kuma kada mu sake mu ma mu zo musu gida sai da na gama hidimar gida kaf duk abin da zan yi na yi na ƙari, sannan na ɗauki wanka na kulle wankan da wani irin kafirin leshi mai sauƙin nauyi na sha ado da duwatsu mai kunne hannu da yan yatsu ba wai dutse ba no no no no cikin tsarabar da mai gida ne ya kawo na saka wani dan burge shi a wannan sassanyen maricen sakaliya na kawo na ɗauri na daidai zamani na kafe wankan da shi na ɗan yayyafa ruwan turare ba wai yadda ƙamshin zai zama mai cutarwa ba haka kuma ba zai tashi zuciyar mai shaƙa ba Cikin kujera na koma na suke da zama irin na matan masu kuɗi, ina ta ita ni ta dukku. waya da ke gefe na ɗauka na kira mai gilashi, cikin sakonnin da ba su wuce talatin ba ta shiga. Tana shiga ta ɗauka, bayan gaisuwa na ce mata, magana jigida wai mai sirrin ne. Ke yi malama wannan jigidar da ke ganshi, ya sha bamban da sauran jigidar da zaki je kasuwa ki bada kuɗi a baya ki siya kin ji? Wannan boyayyen sirri ce, kuma ba wai na baki don ki je ki saka a wardrobe ki ta ajiyar ta ba. Ki ɗaura ta a ƙugun ki hajiya ki yi tafiya da isakki. Har ba wata ɗaya tsallan zuciyar duk namijin da ya ji kukanta. Adadin buga zuciyar shi adadin buƙatuwa, Ki wannan jigilar bala'in ta yasa suka saka mata suna da huci takaici. Ba ga namiji ba, har kishiya sai ta shafa miki lafiya. Idan uwan naci ce da rashin zuciya ta zama tana hadiyar bakin ciki. Idan kuma tumburƙuƙu ce wato mai zuciya a makoshi, filin gidan za ta bar miki. Mary baki dan kin kora wata, idan ta tafi ma wata za ta zo. Ita ma idan kika kora ta wata rana za a kawo wacce za ta yi out da ke. Madamar dai zaki motsa, idan har ta yi kuka to fa kasuwa ta buɗe. Ba gare ki ba, gare masu yi domin kasuwanci. Hmm, amma ni kina ji da farko duka cewa ya baya so fa. Dariya ta tare da cewa dan duniya wai ko ya ce miki akan wani dalili ne a'a kawai da ya ce kana daura da shi dan baya ra'ayin lambar ku saki shi ta da dariya ta ce kai ki hakuri amma duniyancin mijinki ya shafa tudun da baki tunani yanzu ina ji gidan ne ce masa ne dan Allah ya bar mu ina so shin ya baki ita ne ya bani mana ga tana ugu na daure tab lalle kam sultana sanna da kokari yawwa na faɗa ba tare na sake magana ba ita kuma ta ci gaba da cewa bai ce miki komai ba bayan haka ni bai ce min komai ba kar ki ƙarya aikin san ni ba ɗabi'a ta bace ba ki rantse bai ce wani abu ba mai gilashi kin san bana son a yi ta rantsuwa a magana ɗaya mu matsa gaba ko cimma matsaya gaskiya sirrin irin jigidan da rafaffan sirri ne buɗe shi da sanin matsayin shi sai tubabbun mata mafi yawan maza dubu a cikin kaso miliyan zai yi wahala ki samu namiji dubu da ke ra'ayinta domin ɗaura ta cikar duniyanci ne shi yasa mafi akasari mu matan bariki ne muka fi amfani da ita to ke me sa ba za ki saka wa naki ba idan dai hashi mai ra'ayi ne domin gyara adanki da birgewa. sarƙa zobe da ɗan hannu duk domin mata aka yi su shin 'yan hannu ba sa ƙara ne ke kanki da kika saka shin yayi ke jin kanki idan suka motsa Mata masu hikima su ne suka san yadda abin yake badawa, amma iya da su sai jajirtattun mata masu duniya. Ƙasaitattu bugun farko a filin sanin sirrin rayuwar zamantakewar aure. Idan dai hakke mace kin san damar ki da hagunki, ba za ki sake da ado ba. Kaso casa'in na mata, a wani sauki mun gashin kansa ki gadda fasa za ta zama. Amfanin wanka da ma'anar yin shi ya tattara wurin mu da muke yin shi. Idan har mace ta sauke gashin kanta domin rashin buƙatuwar shi, idan har ta haɗa gidaranta wani suna mu za mu kira ta da shi. Duk da dai cewa gaba rigar ta ya turo, zuwan farko ba a kallon structure sai dai a kalli yawan ado da wanka. buƙatar da ta baki barin gashin kanki da gyara gyaran gida a duk ƙarshen mako ko wata dalili ne ya kamata ya sake kasance cikin ado da kayan ado masu burgewa misali mutum da ta bar gashin kanta ba zurbi zurba tsawa ba tajewa da bambanci da wacce ta gyara shi wacce ta kitsa shi kuma fitar ainihin kyawun fuskar ta yafi na wacce ta je ta bar shi a kunci matsayin yan gunda da rashin sa a jikin mace kamar kurar mabuta ce mara murfi kallo ɗaya zaki mata ta baki yan ko amfani zaki da ita to zaki shi ne ba cikin nutsuwa ba ke ma kanki idan kika ba kunya kina jin kunya bashi ita yi amfani to haka mutum da babu ado matsayin ta yake a wurin mijinta gugar zana fushi ga masu ɗabi'a riba ga masu ɗaukar gyara idan baki manta ba kwanaki na baki labari akan naje asibiti ranar da muka zo gidanki da Sadiza ko mm yawwa to tsaya ki ji kaɗan daga barnar gidan mai gilashi tunda na ɗora ido na akan alajin da muke zaune a gidan shi raina ya biya da shi duk wata alama da ake yi mishi dan iskan yemin taurin kai ga dai yadda abin yake alhamdulillah to in sakar gida anan zamu kwana insha Allah saura kashi ɗaya kwara tare tun ya ƙare Kashin da za mu kawo muku nan gaba shine kashi na ƙarshe a cikin labarin kwarata da kwarata return. Ina ƙara godiya gare ku bisa ga yadda kuka dinga bina sau da gaba. Duk da kasancewar labarin kwarata return bai tafi kamar yadda sauran labarai suke tafiya akan tsari ba. Sai lokacin da Allah ya bani iko yake zuwa. Na san kun yi min uzuri kuma na ji daɗin yadda kuka fahimce ni. A duk lokacin da labari ya zo kuna maraba da shi kuma ba ku ƙorafi. Allah ya saka muku da alkhairi. da yadda Allah zan samu labari mara tsayi da zan karanta mana kafin azumi wanda ko da yake cikin azumi ba za mu nisa a cikin azumi ba zai kare kasancewar ba ma Nobel a cikin azumi amma kuma idan aka ce za mu dakata tun yanzu azumin da sauran kusan kwana talatin da wani abu shirin zai yi yawa don haka ku kasance da ni da zarar na kammala kwarata da ton za mu dora da sabon labari ne ba tare da mun jinkirta ba ku ci gaba da kasancewa da tashar tsakar gida ku ci gaba da like da kuma ra'ayoyinku tambaya cin gyara korafi ko yabawa haka zalika ku ci gaba da taya mi sharing a group ɗinku na WhatsApp da Facebook na gode da kasancewa ku a tashar tsakar gida